tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na dari biyu da tamanin da biyu daga cikin jerin giyan karatuttukan karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna gargashin tarihin salmanul faris salmanul khair allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda a karatunmu da ya gabata mun kwana a inda muka ji cewa salmanu ya tambayi a sham wani malami ne cikin malamansu ya ɗaran kowanne a inda muka ji cewa an tura shi wajen wani fada a wani coci da ya je ya zauna wajen wannan fada ya rika mai hidima suna addu'a tare kuma yana koyan addinin nasaraninci. to salmani ya ce wa kana hazal askaf rajul so'in shi wannan fada ba mutumin kirki ba ne fi dinihi bai da aminci da nagarta kwata-kwata a cikin al'amarin addini. shi izkana ya jima'u sadakat minan na liwar zi'aha ya kasance na sa mutane su tara sadaka domin a rarraba wa mutane gajiyayyu da masu ƙaramin ƙarfi ثم يكتنزها لنفسه madadin ya raba sai ya ki sai ya ɓoye wannan kuɗi domin cin moriyan kanshi shi kaɗai haka mutumin nan yake yi waɗanda suke tare da shi ba su sani ba sun mamata sannan sai shi wannan fada sai ya mutu waja'o bi'akhar faja'aluhu makanahu su waɗannan kiristoci sai suka kawo wani fadan sai suka naɗa shi a matsayin da wancan ya bari salmanul khair ya ce ma ra'aitu rajulan ala dinihim khairan minhu ya ce shi dai da ɗai bai taɓa ganin wani daga cikin malaman kiristoci wanda ya kai wannan fada alkhairi ba wala a'lamu ragabatan fil akhirah sannan wala a'azama ragabatan fil akhirah kuma ban taɓa ganin mutum irin shi wanda lahira ita ke gaban shi ba wa zuhudan fi duniya kuma sannan yana da matakan taka tsantsan game da al'amarin duniya wa da'aban alal ibada da kuma dukufa wurja-wurja wajen kula da ibada wa ahabbtuhu hubban annali alimtu annani ahbabtu ahadan mislahu falmani ya ce tun da nake ban san wani mutum da na taɓa masoyayya irin san da nema shi wannan mutum ba mun gano wannan to shi ne ce ƙablahu falamma hazarahu ya ce yayin da mutuwa ta zo mai shi ne hazarahu ƙadarahu abinda Allah maɗaukin sarki ya kaddara mai na ajali ya sauka gare shi kultulahu Salman ya ce sai na ce da shi innahu kad hadaraka min amrillahi ma tara yace ala gafarta malam ka dai ga halin da ake ciki kuma kai yanzu ga ajali ya sauka maka fa amuru ne to kai kana umurta na da yin koma karatu da addini a hannun waye wa ila man kuma kana man ce zuwa ga waye qala sai ce ai bunai ma a'rifu ahadan minan nasi ala misli ma ana alaihi illa rajulan bil mausil ta ce in dai tsarin yadda kaga ina addini ne to ban san wani wanda za ka je kaga yanayin addinin ba a yau a duniyan nan sai wani mutum da ke mausil falamma tufiya a taitus sahibal mausil salmani ya ce lokacin da wannan ya rasu sai na tafi wajen wannan malamin mausul ɗin fa'akbartuhul khabara na ba shi labarin diyan da muka yi da shi wancan malamin da ya rasu wa kamtu ma'ahu ma sha Allahu an aqima na zauna tare da shi gwargwadon abin da Allah Maɗaukin sarki ya kaddare ni da in zauna tare da shi sun mahadaratul hulwafatu shi ma ba jimawa sai Allah Maɗaukin sarki ya saukar mai da ajalin shi fasa'altuhu shi ma sai na tambaye shi wajen wa kake man wasiya da in koma zaman majalisin ilimi fadalla ne ala abidin fi nasibi to sai nuna man in tafi wajen wani mai bauta a garin nasibi fataituhu wa akhbartuhu khabari yace na tafi wurin shi na bashi labari na duka ثم قمت معه ما شاء الله أن أقيم yace na zauna tare da shi gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara min na in zauna tare da shi ganon sun mahadarar hulwafatu shi ma ba daɗewa sai ajalin shi ya sauka sa'altuhu salman ya ce sai na tambaye shi to yanzu ala gafarta malam idan ba ka ina ne zan je in zauna yanzu kuma in yi addini fa'amara ne an alhaq da rajulin fi umuriya min biladin rome sai ce in tafi rome akwai wani mutum yana nan a garin umuriya shi ma malami ne mai addini in tafi in koyi addini a wurin shi farahiltu ilaihi salmani ya ce sai na ɗaura sirdi na tinkari rom wa kamtu ma'ahu na zauna tare da wancan malami wasa na'atu lilmi'ashi lama'ashi bikaratin wa gunaimatin ya ce na zauna tare da shi har ma na mallaki yar faniya da kuma yan bisashe nawa Ku gano wannan da kyau kun ga yana karatu yana sana'a kenan kuma ne yana nuna mana cewa jama'a ba a yin addini da ka ana neman ilimin shi ne daga lokacin da ka ce kai musulmi ne so ake yi a same ka kana zuwa makaranta kana koyan ilimi don ka san yadda za ka yi addinin ba da ka ake addini ba an gano wannan domin duk mutumin da ya yi addini da ka ya samu matsala kowaye matsalan da za ka samu shine a gidan duniyan nan sai ka wulakanta ka ji ɗaya matsala na biyu kuma shine za ka ji lahira allah maɗaukin sarki zai ce shi sam ba shi ka bauta ma Ban allah maɗaukin sarki ba a bauta mashi da na saba da na gada da na ga ana yi ana bauta mashi da ilimi ne biyan yadda ka saba ganin yadda ake aikin ofis in ka je ka gaya ma gwamnati yau ka kaza ka saba gani kuma ka gada za ta ɗauke ka aiki eh sai ka je makaranta ku lai ba za ka taɓa samun rahama a lahira ba Allah sai ka je makaranta Allah madaukin sarki ya kiyaye sun summa hadaratuhu alwafatu ana nan sai shi wannan malami shi ma ajalin shi ya sauka faƙultu lahu salmani ya ce nan sai na ce da shi a'a ilaman 2cb to kana man wasiya in tafi wurin wa faƙalali sai wannan malami ya ce da ne in ji salman ya bunai ya ce ya kai ɗana ma a'rifu ahadan ala mithla ma kunna alaihi yace yau a duniyan nan gaskiya al'amari ban san wani malami da yake kan tsarin addini nagartacce kamar yadda muke a kan shi ba ban san shi ba amuruka an ta'atihi wanda zan maka umarni ce jika wajen wani ban san wannan mutumin ba walakin nahu kada zalluka zamanu nabiyin yub'athu bi dini ibrahim hanifa sai dai yanzu wannan lokaci naka yi kusa da bayyanan wani annabi da zai zo da tsantsan addinin annabi ibrahim yuhajiru ila ardi zati nakhlin baina ni, wanda shi wannan annabi zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai da yake tsakanin wasu duwatsu guda biyu mun gano wannan duwatsu wasu harrori ne guda biyu wanda suke madina fa'inista fata an takhlusa ilaihi faf'al sai wannan malami ya ce musulman idan za ka iya duk iyakan iyawanka na ka kai zuwa gare shi don ka amfana da ilimin shi to kai haka wa inna lahu ayatul la tuhfa kuma shi wannan annabi yana da ayoyi da mu'ujizozi wanda ba ɓoye suke ba daga ciki fahuwa layi ya akulus sadaka shi wannan annabi baya cin sadaka wa ya ƙabalul alhadiyya amma yana karɓan kyauta wa inna baina katafaihi khatamun nabuwa kuma tsakanin kafaɗin shi akwai tambarin annabta iza ra'aitahu arraftahu muddin ka gan shi za ka gane shi ba wani abu nashi wanda yake ɓoye da zai shige maka duhu na ka kasa gane shi wa marrabi rakabun za ta yaumin salmani ya ce wata rana sai ga ayari wanda za su tafi madina sun zo garinmu wasu altuhum an biladihim sai na tambayi waɗannan ayare su daga ina suke fa'alimtu annahum min jaziratul arab daga nan cikin bayanan da suka yi man sai na gane mutane ne da suka fito daga jaziratul arab faƙultu lahum salmani ya ce sai na ce da su a atikun bakarati hazihi wa ganami ya ce zan ba ku wannan 'yan raƙa ne eh, sunan ƙaramin sa ɗan maraƙi na da kuma wannan 'yar akuyattawa ala an ta ma'akum ila ardikum amma ina son in bi ayarunku ku kai ni garinku jama'a ba fa su za su ciyar da shi ko su shayar da shi ko su ba shi abin hawa ba kawai ya bi su ne a tafi can shi so yake je garin don yi addini kadai abin da yake so kenan amma ya yadda zai ɗauki sa da akuya ya ba su an gano wannan kun ga addini ana sadaukar mashi da komi ne daga sanda da kai da ka sadaukar ma'addini da komi naka shi kuma zai baka abin da ya fi naka daraja su miliyoyi daga sanda ka riƙe ma'addini naka daga ranar sai ka sha mamaki wallahi yanzu salmanu za ka zo ka ji duk shekarun da aka yi na farkon addini ba shi daga bayan zu amma da yake ya yi kyakkyawar sadaukarwa sai allah maɗaukin sarki ya kutso cikin manya yanzu ka iya ba da marakinka da akuyanka don kawai a ɗauke ka inda za ka je ka shiga islamiyya za ka iya shi ba duniya ya sa gaba ba mai a gaban shi kiyama ce kuma babban abin da na dade ina faɗi wa mutane shine yau salmanu da ya riƙe wannan marakar da wannan 'yar akuyar yau ina suke shi salmanin yana ina masu iya magana suna cewa kaga duk abin da yake na duniya hudusun fana'un ya yi farko dole zai yi ƙarshe ku gano wannan duk abin da ya farko sai ya yi ƙarshe kuma taken abin da aka mallaka a duniya shine ko dai ka ƙare ka bar shi ma'ana ka mutu ka bari wasu zuci ko ya ƙare ya bakka kai ta laliba-lalibi wanda za ka ci moriyar shi shine wanda ka ɗauka ka nemi yardan Allah da shi kalli duk biye-biyen da salmani yake yi yana bi ne don ya gano yadda zai bauta ma Allah da ilimi ba da jahilci ba kuma yanzu malamin shi ne mai ishara ga inda zai je ya samu addini na kwarai amma a lissafin salmanu yake ganin bari ya ba da wannan dukiyan da ya mallaka baki ɗaya don ya cimma wancan manufar. mun gano wannan duk abin da za ka yi in dai da sunan addini ne duk yadda kake da kyakkyawan manufa duk yadda zuciyarka take da tsarki akan wannan abu duk yadda kake da himma da ƙoƙari da bajinta Allah sai Allah madaukin sarki ya jarrabe ka Mun gani sai Allah ya jarraba ka akan wannan abu ku zo mu je mu ji irin jarrabawan da aka yi mashi sanda yi masu wancan ta yi ƙalo na'am ta suka ce ƙwarai da gaske za su kai shi kuma su anshi wannan maraka da kuma wannan akuya na shi wasu ma'ahum ya ce haka suka ɗauke ni tare da su hina kadimu bi yayin da hina kadimu bi ya ce yayin da suka iso da ni garinsu wani waje da ake ce mashi wadil ƙura wa hunaka zalamu ne a wadil ƙura ya ce a nan ne suka ci amanata wa ba'uni ila rajulin min yahudin ya ce sai suka saida da ni a matsayin bawa ga wani mutum ba yahudi ku gano wannan suka ci amanin shi an gan shi ustazi mai san addini kaga a can sun an shi ne sun an shi dukiyin shi nan kuma ga abin da suke mashi suna ganin sun ci bulus zaka ce zaka yi addini zaka bi Allah ka ɗauka Allah madaukin sarki ba zai jarabce ka ba kun wannan da ke ku wa basartu bin nakhlin kafir ci sanda wannan mutum ya kai ni gidan shi a unguwarsu da muka sauka sai na ga da masu yawa dinoni ga dabine ne iri-iri fatamaitu an ta kuna hiyar baldatin lati wasu fatili wasu fatili ce sai ne gurin allah ma ya sa wannan shi ne garin da aka siffanta min yanzu misali idan da kai ne aka yi maka haka in ba sa aka yi mace ka zan ba yahudi gano wannan amma kaga shi salmanu ba abin da yake ran shi sai wancan manufan da ya zo da ita shi an kawo shi bawa amma abin da yake tunani shi ne Allah ya sa garin nan da na zo nan ne aka yi man suffa da cewa wannan annabi yana wallati satakunu muhajirun nabi ya ce zama garin da annabin da ake sauraron zuwan shi ne walakin na ha lam eh ta ha. wa kamtu inda rajulun lazishtarani salman ya ce haka na zauna wajen wannan mutumi da ya siye ni hatta kadima alaihi yauman rajulun min yahudu bane ƙuraiza ce ina na a gidan ina mai hidindumu can sai wani abokin shi mai gida na shi ma wani ba yahudi ne amma na banu ƙuraiza sai kawo mai ziyara fafta a hu. da ya zo sai suke ciniki na ya sai damar shi sun makarajade hatta kadimtul madina ya ce wannan ba yahudi ya ɗauko ne bai zame ko ina da ni ba ta ina sai madina so suna gaba shi yana gaba wannan shi ne kayan salmani ya tsinke mai aina gindin kaba ya ce ɗauko na sai madina fa wallahi mahuwa illa an ra'aituha hatta aikantu anna hal baladin lati wusifat li yace ina arba da garin sai naga ita ce wanda aka yi man siffanta wa qamtu ma'ahu haka na zauna tare da shi Aminu lahu fi nakhlihi ina mai hidima a cikin dabinin shi fi bani quraiza bari ga mamaki ita madina hatta ita kanta sai da aka yi mai yahudu da nasara kwatancenta a cikin littattafansu sun gano nan ita kanta ba wai annabin ba garin ma ya sa Allah ce ya arifunahu kama ya arifuna abina'ahum Allah sun san annabi sun gane shi yanda suka san yayansu na cikinsu amma da yake imani na Allah ne bai masa baiwan shi madadin su yadda da shi sai sun karyata shi surutan manufa ta su rasu ya ce ina na a wannan hali hatta ba sallahu rasulahu har zuwa sanda Allah ya yi ko nabin shi wa hatta kadimal madina har kuma annabi iso madina kenan shekara goma sha uku da annabi a makka mu'azu na madina a matsayin bawa ai salman al-faris salman yana madina a matsayin bawa har annabi iso madina yana zaune a matsayin bawa kun san hikiman da ta sa allah maɗaukin sarki ya mai ta baibaye ya riƙe shi a madina a matsayin bawa eh inda ya iso garin a matsayin ɗa to Allah ya kiyaye ƙarshen ta kiristoci ko yahuda ko mashirkan madina fiye jin shi domin shi addini yake ne ba ƙarshen ta in ba ya sa'a ba in yaga an daɗe an dade shekaru goma sha babu ɗoriyar wannan annabin mai yiwa ɗabi'a ya sa shi ya ƙara gaba ya ɗauka ko garin na gaba ne to sai Allah madaukin sarki cikin kaddarawan shi sai ya kaddara za a ci amanin shi domin ya zama ci gaba gare shi ku gano wannan sai zama ya fada karkashin igiyan bauta an rike shi a garin bai da katabus na farko dai ya zauna hannun Bayahudan da shi bai amince da addinin da ba yahudan yake yi ba kun ji da na biyu kuma bai isa ya ɗauko wani addini na nasaranci ko kuma na mashirkan madina ya ba to amma shi ba yahudan ya yadda ya tsayayen da yake shi kuma yana mai hidiman da ɗi yake su kuma karkamanta wannan ɗan sarki ne gano wannan wannan hali da ma'azi ya shiga bai taɓa nadama ba tsaye ma'azu ke ɗaukar hankali na salman bai taɓa nadama ba kun zan dalili saboda tafiyan neman ilimi dukkaninta alheri ne kana sada na sin da nadama ku ku kai asara rihila ya taho sai ce wani zala biku ba sanda annabi ya hijira mu'az ya ce sai ya sauka a unguwan kuba fi bani amrubuna aufin gani a unguwa na banu amru dan auf Allah maɗaukin sarki ya azarta ka kaje kuba kaje masjidin kuba kai sallah kun gano wannan da kyau ku fallaci ne mai tarihi wa inni lafiyar ra'asin nakhala yauman salmani ya ce wata rana ina kan dabino ina aiki wa sahibi jalisun tahataha mai gidana yana zauna ƙarƙashin wannan dabino iz aqbala rajulun min yahud min bani ammihi sai wani ba yahudi daga cikin ƴaƴan baffannan shi wannan mai gidana sai ya shigo wajen mai gidan nawa faƙala yukhatibuhu suna tattaunawa sai wannan baƙo ya ce qatalallahu bani qaila amma mutanen garin nan ba ƙananan mutanen banza ba ne innahum liyataqasafuna ala rajulin buquba kadima min makka yaz'umuna annahu nabi suna can suna cakirundu wajen wani mutum da ya taho daga garin makka ya sauka a ƙuba wai suna riya cewa wai shi annabi ne salmanu na ina ina saman dabino ya ji wannan magana dama mai kawo shi garin kaga wani da ɗaya wuce da arziki amma bai dai addinin ba ga wani bawa ne yana aikin dabino biyu amma abin da ya kawo shi kenan shi sa idan ba za ka bauta ma Allah ba ku dubin ka gani sun ƙi ma akwai masu yi kasan suna yi ko ba kasan suna yi wallahi ma huwa illa an kala ha hatta a hazatni al’arwa’a farajibtun na khala hatta kittu an hatta kittu asko fauka sahibi ya ce ina jin wannan maganan sai wani irin zanzari ya kama ni yace iris ma in saki binan na zamu zullul kaman fado kan mai gidana summa nazaltu sari'an ce na sako cikin gaugawa a ina cewa ma za ta mal malhabar me kike faɗi ta Allah mai labarin wannan mutumi fara fa'a sayyadi yadahu nan take mai gida na ya daga hannu wala kaza ne lakazatan shadida ya kaura man mari mari mai tsananin gaske sun makala sannan ya ce malaka wani haza mai hada ta da wannan aka bil ala amalika kuma ka bawa kenan biyu da yanci haka an ce kai bawon Allah ne ka ji ka bi Allah abinda ka ga dama shi kake yi an ka shi da ka tsira a lahira an ka shi da ka samu kanka yanci kana ganin in kai abinda da ka so zuciyanka take so ka burge kanka shi na za ka samu ɗaukaka kun gano wannan wannan ɗan sarki ne irin sarauta na wancan lokacin ba fa irin wannan sarautar namu da yake ni je kana yi ba, sarauta ta gaske ta farisa ina gaya muku jama sarautar da yake a farisa a wancan lokaci ko fir'auna bi irin ta ba ba shi fir'auna kawai rashin kunyan da ya ma Allah ne aka bada labarin shi amma fir'auna kar kuma da shi sarkin ƙasar masar ne kadai shi mistara kadai yake shugabanci bai malaki duniya ba sarkin namarut shi sarkin duk duniya ne amma ko sunan shi Allah bai faɗi a Kur'ani ta dai ishara sau da shi da ya yi shi bai je ko'ina ba ka ƙuri shi kun gano wannan da kyau ku shi ko fir'auna bayan ya tsotsoka na Allah shi ya ce ma ba ma za a addinin ba ne ku gane duk abin da za ka yi ku karka yi yunkuro ma addini karka kana yunkura Allah zai bugi ka ko kuma su waɗanda suke tsaye da gasken addinin suke yi Allah madaukin sarki sai ba su ƙarfin da bayan da ka iya da su kai ta karawa da su kana ganin kamar da su kake bugawa alhali da wa kake yi na <laughs> Allah kake yi kai gana gan da wane kake sai ka kawo duka bai matan san da hannun naka ba sai ka bugi bayan wani dutse amma tare da haka kaga bawa ne ko mai kawo shi addini ya kawo shi jama'a kawai yanzu bai isa ya ji labari ba aka ɗinke shi da mari ga mari ga koma saman dabino ga ta cin labarin abin da yake so ji kuma an hana shi an samu matsala kenan Ya ce fa qabaltu Ya yi iya. haka salmani ya koma kan aikin shi walamma amsaito jama'atu ma kana indi Ya ce da yamma ta yi ce sai na tattaro abin da ke wurina ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جوجا النبي بقبا أغرون قبا فدخلت عليه yace na samu na shiga masaukin shi wa ma'ahu nafarun min ashabihi a lokacin yana tare da wasu jama'a daga cikin sahabban shi faƙultu lahu sanda na je sai na ce da shi innakum ahalu hajatin wa gurba ku baki ne kuna da bukata wa kada kana indiya ta'amun ni ina da abinci wanda nazartuhu lissadaqa wanda nayi alwashi ne bakance zan ba da shi sadaka ne falamma zakara li makanakum falamma zukira li makanakum yayin da aka bani labarin kudin nan ra'aitukum a haƙƙun nasi bihi sai naga ba wanda ya dace ci wannan sadaka ta wasu ku faji'itukum bihi wannan ya na taho maku da shi summa wada'atuhu yace na ɗebo wannan dabino na aji فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في النبي يتشي مصحبين كلوا بسم الله كتيبا كتير سنان الله وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا شيء النبي يرنغن يحنو بميك حنو يادو كود يبا فقلت في نفسي salmani ya ce a raina sai na ce hazihi wallahi wahida ya ce alama ɗaya ke nan innahu la ya akulu sadaka shi wannan baya cin sadaka sun marja'atu ya ce sai na komo wa ottu ilar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama filgadati shagargari na ƙara koma wurin annabi a hamilu ta'aman ya ce ina ɗauke da abinci wa ƙultu laho alaihi salam inni ra'aituka la sadaka sadaqa ya ce jiya na kawo sadaka na ga kai baka ci wa ƙada kana indi shai'un a habbu an muka bihi hadiyya ya ce na zo da ɗan wani abu ne da nake son girmama ka da shi kyauta ce mawa ba'atuhu ya daihi sai na aje mai a gaban shi faƙala a ashabihi sai annabi ya ce masahaban shi kulu bismillah ku ci da sunan Allah wa kala ma'ahum kuma annabi ya ci tare da su ƙultuli na nafsi salmanu ya ce sai na ce da raina hadihi wallahi saniya ce wallahi wannan ita ce alama ta biyu innahu ya akulul hadiya shi ɗin yana an ya ci kyauta sai ba laifi wanda ya baka kyauta ba roƙo ka ba ko ga ƙwallafa ranka ko ka an sa ka ci abinka mun gano wannan kowa ya baka duk wanda gaji ya ce dan me ka karba dan ba a bashi bane haushi yake ji an gano wannan duk wanda ya baka kyauta kowa ya kansa abinka annabi ma ana cin kyauta an gane kai ko da ba annabi ba ma in dai baka wuce cin sadaka ba aka baka sadaka kana da bukata kai me kansa abinka Allah madaukin sarki ya sa mu dace sun maraja'atu famakastu ma sha Allah salmani ce sai na komo na zauna gwargwadon abin da Allah ya hukunta min sun ma'ataituhu sannan na ƙara da wurin annabi fawajattuhu filbaƙe. sai na same shi a baƙi'a ƙattabi'a janazatan lokacin ya raka wata jana'iza wa hauluhu ashabuhu wa alaihi shamlatan sabon annabi duk suna kewaye da shi ana tafiya ya ɗaura kwarjalle sannan ya sanya wata 'yar shara mun gani wa alaihi shamlatan mu'azziran biwahida ya yi kwarjalle da ɗaya murtadiyan ukura ɗayan ya yafa shi ne kamar shara sharaka don ba bargo ne mai faɗi can ba sallamtu alaihi sai ne mai sallama sun ma an adalalle an zura ala zaharihi fa'arafa an ne uri da zalika da nari ya kalle ni ina zagayawa bayan shi sai ya gano abin da na zo yi fa'alƙa burdatuhu an kahilihi sai ya saki mayafin shi daga kafaɗin shi fa'izal alamatu bai na katafaihi sai na ga wannan tambarin annabta a tsakankanin kafaɗin shi khataman nabuwa kama wasafali sahibi ya ce yadda malami na ya siffanta ne fa'akbabtu alaihi a ƙabalho wa abiki ce na sunkuya na banci wurin kaji manya ce na fashe da kuka sun mada'ani alaihi salatu wassalam fajalastu bai na yadai na biya kira ne na zo na zauna a gaban shi وحدثته حديثي كما أحدثكم الآن duk wannan labarin ya ba mu ya ba annabi kamar yadda yake ba mu yanzu ya kuke jin labarin salmanu da dadi haka ya ba annabi labarin nan tsab kama haddastukum al'a yanzu kai labarin ka za a shekarar dubuwa na yin shi waye kai ko a littafin soyayya ma za a sa sunan ka ne shi yanzu gashi sama da shekarar dubu da hudu ga labarin shi nan ana bayarwa duk kunna tsankalin ce kuna jin daɗi saboda kuna ƙaunar annabi sa saboda duk wanda yake ƙaunar annabi ma kuna san shi amma ga kai duk wanda ke san annabi ne ba ka so ku kashi ga matsala mun gano wannan da ku Allah ya kiyaye summa aslamtu salman ya ce sai na musulunta wahalar riƙe baini wa baina shahudi badarin wa uhud ya ce bauta ita ta hana na halattan badar da kuma uhud hajji matsalan bauta kenan duk wanda ya hana ka harkar addini ka biye mashi to ka zama bawon shi wa fi zati yawmin qala ar-rasul alayhi salam wata rana sai annabi ya ce katib sayyidika hatta ya ka je ka ce ma mai gidanka kana son ya rubuta ma fansa don ya yanta ka ma'ana ka biya shi kuɗi ka zama ɗa fakatabtuhu salmani ya ce na je muka yarjejeniyar mukataba wa amarar rasul a sahaba kai yu'awanu ne sai annabi ya umarci sahabbai da cewa su taimake ni in biya wa hararar lahun rakabati sai kuma allah madaukin sarki ya 'yantar da ni wa ishtu hurran musliman ya ce haka na rayu ɗa musulmi wa shahidtu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gazwatul khandak ya ce haka na halarci yakin khandak tare da annabi wal mashahi da ha da dukkanin yaƙoƙa da annabi ya je. Ma'ana ya ce hazal hadis manƙulun bi tasarrufin siyar an salmanin farisi kunga wannan labari an ɗauko shi da ɗan canje-canje kaɗan daga salmanin farisi rawahu bin abbas radiyallahu anhuma ibn abbas allah madaukin sarki ya ƙara masu yadda ya ونقله ابن سعد في الطبقات الكبرى ابن سعد يزود بيان شكل طبقات الكبرى جزء نهدو شافي نستند ترى زوى شافي نا أربعين دعوكو سبعين دعوكو ماليش ومنذ أن أسلم سلمان صار من كبار الصحابة yace tun da ya musulun da kuma ya zama cikin manyan sahabbai kun ji magana na gaya muku an shekara nawa ba shi sha uku amma kalli wani irin baiwa da Allah ya mai yau ya zo kuma sai Allah madaukin sarki ya sa cikin wa cikin manya shi za kakkare na kanka a cikin duwata harka da ake yi ka kutsa a yi da kai kargaje kowace irin harka kana baya-baya kana ɗare-ɗare in dai harkan addini ne kuma na gaske to ka je a yi da kai kawai ka sa hannunka ka sa dukiyanka ka shiga kai barin waje a cikinta hankalinka kwance kar ka yadda kai baya bayar da ɗare da ita wa balaga fi nufusu ashabin rasulun sallallahu alaihi wa alihi sallama jami'an almanzatar rafi'a wa makanin asma ya ce matsayina sai ya shiga cikin zuciyan dukkanin sahabban annabi suka martaba ni suka bani daraja kaga wani irin ikon Allah har da annabi ma ya iso garin sai da salmani shekara uku yana bauta kenan Sulmani shekara goma sha shida ya a matsayin bawa kuma annabi ya sa aka yi gidauniya aka tara kuɗi, aka biya aka yanta shi ba wanda ya bude baki ya ce don me zan ba da kudi na kawai a je a ba wani kato don ya zama da in yanzu ne sai an samu wani shege ya faɗa haka haka ne shi ba zai ba da kudin shi ba don me zai nemo kudin shi a wahalance yanzu kawai ya ba wani haka siddin mutsalakan ba wani abu kana faɗin wannan zai ka zama kafiri ba ka sani ba kuma yau kudin da suka tara suka bayar kaddar sun tara ba su bada ba tambayin da zami ina kudin suke su masu kudin suna ina shi salmanin da aka tara kudin don shi yana ina shi sa duk abin da ka samu aka ce ba da domin taimaka ma wani ba da domin gina addini wallahi wannan shine naka a wanda kake kokarin wai bare in tara in yi kaza in yi kaza wannan ba naka bane ko dai ka ci ne kai kashi ka je ka sha hisabi ko kuma ka tara kana son ka ci shikenan kawai wasu su kuma su zo su ne su ci bulus kai da wahala wasu da cinye bulus din ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ya zama dole ku nutsu duk yadda za ku gina lahira ko ku tsaya ku gina lahira ku kalli su salmanu duniyan ba ta dame su ba mai damuwarsu lahiran ne kuma allah madaukin sarki bai kimanta su ba allah bai daga su ba allah bai sa cikin martaba ba yanzu tun yaushe kake neman kuɗi har yau abin da kake nema ka samu ko ba ka samu ba shi sa duk abin da ka ɗauka za ka yi ma'addini hidima da shi ko ka yi hidiman karka damu sannan kuma ka yi wasu da shi shi yan salmanu gaba ɗayan rayuwar shi ya ƙare ta ne wajen bibiyan bin addinin allah na gaskiya yau da ya haƙura ya zauna a gaban iyayen shi zai zauna fa cikin wadata ɗan sarki da arziki ana girmama shi ana martaba shi ana mai sha tara na arziki amma da ya auna ya ga shirme da shiriri ta yake a kai nan take ya tsallake ya bar su bai kalli arzikin gidansu ba bai kalli sarautan gidansu ba bai kalli halin da yake ciki ba ya koma daga barantaka yana ma malam wani hidima sai hidima gidan malam wani sai tsangayen shehi haka dai haka haka haka ya ta yi har ƙarshe koma ga bauta har ƙarshe Allah ya haɗa shi da manzan Allah yanzu don Allah in tambaye ku tsakanin salmanu da waɗanda suka ci amanan shi suka sai da shi waye ci riba su ko shi yanzu ga su an basu da kudi shi kuma an bashi da manzan Allah tun da suka tafi an daina jin su gaba ɗaya ƙarshen da daga cikinsu akwai waɗanda suka mutu kafin zuwa manzan Allah maiwa daga cikinsu akwai waɗanda suka yi adawa da annabu bayan da ya zo kila ma sun tafi nesa har sun mutu ma ba su ji labarin manzan Allah ba kun gano wannan su suna ganin sun yi mugunta sai za jama'a kun ga kuɗi ko ku daina barin al'amarin kuɗi yana rufe muku idanu ku daina barin al'amarin kuɗi yana zame muku wani gingirin a ranku Allah za ku raina kanku kuma ku walakanta a duniya shi sa ku nutsu ku bi rayuwa a hankali duniyan nan in Allah madaukin sarki nufin zai ma baiwa zai maka amma wallahi sai kai mai hidima domin ya ce in tansurullaha yansurukum ka'ida ne malaman larabci suka ce in ashartiyya ce in tana tafiya da sharadi ne in tansurullaha yace me yansurukum in ka taimaki Allah yace me zai taimake ka kenan in baka taimaki Allah ba zai taimake ka akwai matsala da yawa yau mutane ba san wannan ba ɗauka suke wai hikimarsu na ɓoye kuɗi da tara kuɗi wai wannan zai kai su inda suke son su je ne kasan sai da Allah ba inda za su sai wahala Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم